أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na rana alhamis a yau hudu ga watan ramadan hijira 1437 wanda ya daidai da tara ga watan shida miladiya 2016 a gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi guda biyu jiya da aka bani na farko yana cewa yana da aboki kuma yana bin shi bashin kuɗi amma ya ki biya sai ce dan Allah a yi wa masu hana bashi nasiha ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce matsalul ghani zulmun taurin bashin mawadaci zalunci ne mutum ana bin shi bashi yana da halin da zai biya ya ki biya ya hana wannan zalunci ne zalunci kuma a hadisi ya tabbata duhure na ran tashin alkiyama duk wanda yayi zalunci ya aikata haramun kuma ya ƙara wa kansa duhu ranar tashin alkiyama kuma taurin bashin wanda yake da shi yana halatta mutuncinsa da dukiyarsa ana da za a kai shi gurin alkali ya halatta alkali ya kulle shi ko ya sa a mai horo a mai ta'azir wannan hukunci da zai mai zai shafar dukiyarsa ko ya shafi mutuncinsa da aka babu kyau ya zan mutum yana da hali ya ki biyan bashi babu kyau haramun ne nau'i ne na zalunci kamar yadda wancan hadisi ya ambata wanda ya baka bashi taimakon ka yi shi yasa a bashi ba a san kari ba za ka ba mutum bashi ba ka ce in zai biya ka biya ka da kari saboda bashi babi ne na taimako min babin irfaq babi ne na taimako ba babi bane na cin riba wanda ya baka bashi ya taimaka maka abinda kai kuma za ka kyautata masa yana cikin kyautata masa ka biya shi bashin sa a lokacin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u iya karbi bashi in zai biya yakan biya kuma ya kare. ya biya mutum bashin sai ce ga abin da ka bani kuma ya dauko na biya kara masa to kaga kai da ake so kai kare ka kuma hana asalin kuɗi to ina ga kare kuma dan haka ka ji tsoron Allah ka biya wannan dan uwa bashin da yake bin ka ka sani in baka biya shi a nan ba za ka biya shi a lahira ranar da babu dinari babu dirhami babu naira babu wani kuɗi sai kyawawan ayyuka da munana idan baka da kyawawan ayyuka da za a bashi sai a ɗebo munanan ayyukan sa ɗora maka kuma sai zan mutum kuma ya yi asara goma da goma ubangiji Allah kiyaye mu wannan kuma yana cewa matar shi tana da ciki wata biyu tana fama da amai sosai idan an sha ruwa tana yin buɗe baki zuwa wani lokaci sai ta amayar da shi to me ya kamata a yi a abin da ya kamata yi na farko da shi ta ga likita masana a duba ta a ba ta maganin wannan cuta da ke fama da shi neman magani halal ne in magani bai saba wa abin da Allah ya so karfa bai saba abin da Allah ya ce ba babu laifi ai abu na biyu kuma in bai shi tambaye ka tana babin marasa lafiya mara lafiya kuma Allah madaukakin sarki cewa fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya zama yana cikin halin tafiya ko ya zama mara lafiya to ya kididdiga wasu kwanaki daban ya rama ma'ana zai iya ajiye azumi za ta iya ajiye azumi gurgudan yadda take ganin za ta iya ba wajibi akan ta ke azumi yanzu azumi wajabcin azumi ya sare akan ta sai in ta samu lafiya da haka idan ta samu lafiya sai ta rama wannan azumi idan ku kana so ka ce ciki ne ya hana ta yin azumin saboda wannan cikin ne in ce azumin za ta gada baita domin tunda kana magana wata biyu kaga ba ba ma magana jaririn ciki tunda ba a kai zuwa ga halitta ba amma kila kana magana ita karan kanta idan ta dau azumin za ta galabaita za ta sha wahala ana ji mata tsoron abin da zai same ta saboda ciki to wannan ma za ta ajiye azumin kuma abin da ya bi daidai shine za ta rama akwai bata warta ciyar a madadin azumin akwai wannan fatawa din amma kuma fatawar ramawa din ta fi karfi da haka abin da ya bi za ta ajiye gwargwadon abin da ke ganin za ta iya har ta samu lafiya sai ta rama adadin waɗannan kwanaki a wasu lokuta daban wannan shine abin da zake wallahu ta'ala a'lam har yanzu muna cikin suratul kahf a jiya mun tsaya kan aya ta 44 a yau za mu tashi kan aya ta 45 bismillah a'udhu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا نعم الله يقول واضرب لهم كبغى مثل مثالي matsalar hayatin duniya misali wannan rayuwa ta duniya kama in kamar ruwa ne an zallahu Humina sama daga saukar da shi daga gige daga hadari fakhtalata bihi nabatul ard sai tsirran kasa da wannan ruwa ɗin. suka fito suka yi kyau suka ba da shuka mai ban sha'awa fa asbaha hashiman sai ya wayi gari ya zan shi. wannan shukar ta bushe ta yankwane ta zuro iska tana ɗibansa tana watsarwa Bakanallahu ala kulli shay'in muqtadira hakika Allah mai cikakken iko ne akan dukkan komai almalu dukiya wal banuna da yaya zinatul hayatid dunya hawa ne na rayuwar duniya ado ne na rayuwar duniya wal baqiyatu salihatu wanzazzu kuma nagartattu khairun inda rabbika sune alkhairi a wajen ubangijinka sawaban wajen lada wajen samun sakamako wa khairun amala kuma sune abubuwan da ake fata ake buri ake je wa Allah maɗaukakin sarki da su ya bada lada in ba ku manta ba ayoyin da muka karanta a shekaran jiya Allah yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umarni na yayi hakuri ya zauna da waɗannan talakawan sahabbai wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha sai a jiya makaranta ayoyi da Allah ya ce to waɗannan masu cewa a kori waɗancan talakawan sahabbai to ka gaya musu cewa ga misali na wasu mutane guda biyu wanda ɗaya Allah ya mai ni'ima kuma ya kabirce wa ni'imar Allah ɗayan kuma mumini ne bawan Allah ne na gari amma bai da dukiya bai da ƴaƴa kamar da wancan yake da shi ga yadda abin ya faru ga yadda ƙarshe zamana na wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai to har yau dai Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wadrib lahum ka buga musu masalan misali masalan hayatid duniya misalin rayuwar duniya anan lahum yana koma ga waɗancan mutane dai masu cewa a kori waɗannan talakawa to Allah ya ce ga ya musu ita kanta duniyar da suke alfahari da ita duniyar da suke ganin sun tsara waɗannan a cikin ta to ga yadda misalin ta yake kama in kamar wani ruwa ne anzalnahu minas sama da muka saukar da shi daga sama a nan as-sama'u yana nufin as-sahab ma'ana girgije hadari domin a larabci da abin da yake saman ka ana kiransa as-sama da haka anan as-sama'u ba ana nufin daga sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta bakwai ba ana nufin zallahu minas sama ma'ana muka saukar da shi daga wannan hadari da yake haɗuwa, wannan gajimare da yake haduwa a saman mutane da yake haduwa a sama to wannan rayuwar duniya kamar ruwa ce ana Allah ya kamanta rayuwar duniya da ruwa saboda me suka ce suna da kamanceceniya yadda ruwa yake zuwa yana tafiya to haka ma rayuwar duniya zuwa take ta kare ruwa idan ya zo da yawa ya wuce yadda ake bukata sai ya zama yayi ɓanna, to haka nan ma rayuwar duniya in ta buɗe ta ma ma'ana gaba ɗaya sai ya zama na mutum ya kai zuwa ga abin da yake na ɓanna. sai Allah ya ce wannan ruwa din zallahu minas sama mun saukar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ard sai tsirrai na kasa suka haɗu da wannan ruwan bihi ana azzamir yarji ila alma ma'ana suka haɗu da ruwan da ruwan ya sauka kasa ta sha tsirrai ya haɗu da wannan sai tsirrai ya fito shuka ta fito ta yi kyau ta zama abin ban sha'awa kamar yadda Allah ya sibata a wasu ayoyin da Allah ya kamanta duniya da irin wannan misali misali da Allah madaukakin sarki cikin suratu Yunus ya kamanta duniya da irin wannan misali yace kama'in innama masalul hayati dunya kama'in anzalallahu minas sama faqtalata bihi nabatul ard sai Allah yace mimma ya'kulun nasu wal an'am shi nabatul ard din wanda ya hadu da wannan ruwan ya fito abu ne da mutane suke ci da ma wanda dabbobi suke ci kaga kenan nau'i na shuka kala kala kenan Allah ce, hatta idza akhazatil ardu zukhrafaha a da ƙasa ta ɗau kwalliya ta yi ado kaga wannan ya nuna kenan abin ya yi ƙaye wa zayyana ta yi kwalliya wa zanna ahduha annahum qadiruna alaiha masu wannan shuka ɗin suka gama sakangancewa su bayan sun gama samun amfani ataha amruna laylan aw naharan sai lamarin mu ya zo mata Allah ya aiko da ikonsa ya aiko da azaba wani abu ya zo cikin dare faja'allaha hasidan ka allam na bil amsi muka sanya ta zama kai ka ce an girbe ta kamar jiya ba ita ce wannan sai Allah ce kazalika nufassilu al-ayati ya yatafakkarun haka nan muke buga misali muke rarrabe ayoyi daki daki ga mutanen da suke tunani to anan sai Allah ce faqtalata na batul ard sai Allah ya ce fa asba hashiman sai waye gari zan bushashe hashiman ayyabisan ya waye gari ya bushe ta zuruhur riya iska tana ɗeban shi tana watsarwa saboda ya yankwane ya lalace ya bushe ya zan bai da amfani to wannan haka nan misalin duniya take Sheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu ta'ala da yazo tafsirin makamanciyar wannan aya a cikin suratu Yunus sai ce wa hadhal masalu min ahsanil amsila wannan misali da Allah ya ba mu na rayuwar duniya yana cikin mafi kyan misalai wa huwa mutabiqun li halati dunya ya dace da rayuwar duniya fa inna lazzataha wa shahwataha wa wajahaha wa nahwa zalika yadhhu li sahibihi in zaha waqtan qasiran yace domin jin dadin duniya da kayan sha'awa na duniya da kayan mulki mulki na duniya da alfarma ta duniya suna ɗaukaka ma'abucin wannan abu ya dinga ganin ba kamar shi shine wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha yana da mulki yana ganin yanzu ba wanda ya isa zai taka kowa yana da kuɗi yana ganin ba wanda ya isa ya fi karfin kowa ya tara ‘ya'ya da dangi ya fi ƙarfin a taɓa shi in ka taɓa shi yana da ɗa lauya yana da ɗa alƙali yana da ɗa babban ma'aikaci da haka yana kewaye da dangi ya tara duk wani abin da yake ganin a duniya shi ake bukata ya ce to haka yake fa'iza takmala idan wannan abu ya kai cika wa tamma. ya cika ya zama daidai idma halla sai zo kuma ya kare sai a wagari in mulki ne wata rana ko ya bar mulkin ko mulkin ya bar shi ɗayan biyu in kuɗi ne ko ya bar kuɗin ko kuɗin sun kare sun bar shi in ya'ya ne ko ya bar su ko sun bar shi wa zala an sahibihi sai ya gushe daga ma'abocin wannan aw zala sahibuhu anhu ko mai abin ya zama shi ya gushe fa asbaha sifran yadaini minha sai waye gari hannun shi zero babu komai mumtali alqalbi min hammiha wa hudriha wa hasaratiha sai a waye gari kuma zuciya tana cike da bakin ciki da damuwa da hasara to haka nan rayuwar duniya take duk abin da ya kai koli alkawari ne sai Allah ya sako da shi shi sa za a ga wani sai ya dade bai rashin lafiya ba amma ta sai ga Allah ya bige shi da rashin lafiya saboda ba wani abin da zai kai kamala dan alkamalul mutlaqu lillah cikakkiyar cika wanda ba ta waya ta Allah ce amma duk wani wanda ya cika sai ka samu wani tangaro a tare da shi Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullahu ta'ala yace daraballahu ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karimati al-masala lid-dunya Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya da muka karanta da ire-irenta ya buga misali na duniya bin nabatin na'im da tsuru wanda yake mai laushi yake ba'dhu bi ba'd wanda sashin shi da sashi kaga yanzu in kai shuka ba za ta fara jan ka ba sai ta tasa wannan reshi ya shiga cikin wannan ta yadda in zaka ratsa kana ma'ana kade ta kana shiga tsakani har akwai lokacin da mutum zai iya shiga ba za a gan shi ba lokacin da za ta ba kowa sha'awa dan yanzu ta kuɗi da juna wa amma qalilin yaybas amma da wannan lokaci kadan sai ga ya bushe wa yakunu hasidan yabisan ka annahu lam yakun qattu ya zama ya bushe ya zama girbabbe kamar da babu wa daraba laha aidan al-masal al-madhkur fil haka na Allah buga misalin wannan na duniya a cikin suratul kahf wannan aya da muka karanta sannan a wani guri Allah ya kuma yajeju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaba inna fi dhalika la dhikra li ulil albab a wani guri Allah ya kama sai ghaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yajeju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaba to haka Allah ya buga misalin wannan rayuwa ta duniya take kenan anan ana gwada mai hankali wannan rayuwar ta duniya mai karewa ce abinda misalin yake buga mana mai karewa ce yadda in kai shuka dukkanta dunnunatta, duk ban sha'awarta wata ran za ga an girbe ta an tattake ta haka wannan rayuwar take me kenan ake so a ce kada ka rudu da ita kada ya zama ka rudu da ita shi yasa anan Allah ya ce wal baqiyatu salihat dan abuwan duniya guda biyu ne akwai masu gushewa akwai matabbata duk kuma Allah ya faɗe su a ayan nan da zamu karanta ta gaba Allah ya ce almalu wal banu dukiya da yaya wannan kun ga al'amari ne na duniya su ne kuma mafi girman abin da mutum yake albahari da su ko dai dukiya ko taron yaya sai aka fara ambatan dukiya dan dan adam ya fi fifita ta akan komai sai na fifita dukiyarsa akan 'ya'yan shi sai ma'ana ya zama a dalilin dukiya zai iya fata da kowa sai aka fara gabatar da ita sannan sai aka albanun ɗaya waɗanda su mutum yakan tara dukiya don su yakan nemi haramun don su yakan yi kaza don su kaga wannan bangare ɗaya na rayuwar duniya kenan sai abuwa na biyu sai Allah ce wal baqiyatu salihat wanzazu nagartattu ma'ana ayyuka wanzazu nagartattu su ne bangare biyu na rayuwar duniya ayyukan da mutum yake aikin da mutum yake to anan ana gwada mana ita wannan rayuwar da yadda take da kyau wata nan za ta kare to idan ya zama wannan ne halin duniya kuma shine halin ta din ba ba ta dawwama duk wanda yake cikin ta sai ta kare to ya kamata mu ya rayu a cikin ta anan abin da ya kamata duk wani mai hankali ya tunani to wace irin rayuwa kamata in yi a cikin wannan rayuwa domin in na tara dai mutuwa zan yi ko karewa zai yi to me ya kamata ya kamata in yi rayu abinda mumini zai lura da shi a wannan duniya in kana so ka ji daɗin rayuwar duniya abu na barko kada ka sanya duniya dara ƙararin wa sabati kada ka sanya ta gida ne da zaka dawwama kullun ka dinga kallon ta a matsayin wani guri ne da ka zo zaka wuce ka sanya ta gida ne da zai ƙare ka zama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabili ka zama a duniya kamar baƙo ko mai ƙetare hanya wanda zai wuce kaga shi kullum baƙo yana salan ba zama zai ba wucewa zai haka nan wanda yake ƙetare hanya gaggawa yake ketara ya tafi inda zashi to in kana so ka more rayuwar duniya ka ɗauke ta haka kada ka taɓa kallanta da cewa dawwama za duk inda ka dosa ka tana cewa to wannan abin zai zo ya ƙare. abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yana cewa idza amsayta fala tantazir sabah in kai kai yammaci kada ka jira safiya me ake nufi ma'ana yanzu yamma ta yi ai yanzu gashi muna yammaci na alhamis ko to duk wani abin da zaka iya na alkhairi kada ka jinkirta shi ka ce sai gobe na yi dan ba lallai ka kai goben ba duk wani abin da ka san zaka iya yi na aiki da yake kanka da zai amfane ka a duniya ko a lahira to kada ka jira safiya wa idza asbata in safiya tayi fala tantazir al-masa kada ka jira yamma yi wannan aikin da zaka iya yi wa khudh min sihhatika li maradi yayin da kake da lafiya to yi ta kokari ki ta amfanuwa don rashin ka dan wata rana zaka zo ba zaka iya yi ba wa min hayatika li mauti yayin da kake raye yi kokari kai ta yi dan wata rana zaka mutu in an zo za a yi azumi babu kai za a zo tafsiri babu kai sai an waye gari ko ka yi ko ka so wata ran an ce da da wani muke yin kaza yanzu babu shi to dan wannan lokacin sai kai aiki yanzu abu na farko kenan kana so ka more rayuwar duniya shi yasa kulle zama addu'a ka Allah ka sanya duniya a tafin hannuna kada ka sanya duniya cikin zuciyata to duk abin da ka rasa a wannan duniya zai ma sauki an waye gari yanzu kana cikin talauci da rashi sai ka tana to ai ba tabbata za ba sai abin yayi ma sauki abu na biyu shine ka sanya damuwarka shine lahira guzarin lahira ka wadatu da abin da matafi yake wadatuwa da shi matafi guziri yake dauka yanzu mutum duk kudin shi zai tafiya ba baya ɗiban dukiyarsa gaba ɗaya yana ɗiba abinda yake gani yana da bukata ne guziri yake ɗauka to kai ma kai wannan Allah ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah ce mun sanya abin da ke bayan ƙasa kwalliya gare ta dan mu jarraba su waye zai aiki mai kyau da abu na biyu ka sanya burin ka shine ma'ana lahira Alhassan Albasri Al-Basri rahimahullahu ta'ala yace yana cewa ni'matu daru kana fid dunya lil mu'min madalla da gidan duniya ga mu'mini wa zalika annahu amila qalilan domin zai aiki kadan wa akhadha zadahu minha ila aljanna ya bugu guzurin da zai tafi zuwa ga aljanna wa bi'satu daratu kanat wa bi'satid daratu kanat lil kafiri wal munafiq tir da gida na duniya ga kafiri ga munafiki wa zalika annahu dayya'a layaliyahu domin zai tozarta dare da ranar shi kafiri zai ta kafircin shi yana tozarta dare da rana wa kana zaduhu minha ila nar kuma ya zama guzarin shi ne zuwa ga wuta wannan imamu ahmad ya kawo wannan asar cikin littafin sa az-zuhud sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana fid dunya hamma wanda duniya ta zama ita ce hamminsa ita ce damuwarsa ita ce tunaninsa farraka Allahu alaihi amrahu sai Allah ya raba lamarinsa kullun za gan shi wujiga wujiga kullun yana tunanin ya zagi waja'ala faqrahu baina ainihi ya sanya talaucin shi a gaban idan shi kullun talauci yake gani yana yana yana bashi tsoro dan an dan motsa sai ya ga talauci gashi nan zai dande shi walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba la ba abinda kuma zai samu a duniya sai abinda aka rubuta masa wa man kanat al-akhiratu niyyatahu wanda lahira ce niyyarsa jama'a Allahu lahu amra sai Allah ya tattara mai lamarin sa sai ganshi gashi bai da shi amma bai da hawan jini gashi bai da shi amma kuma ba za ka tare ba za ka tare da shi ya shiga hauka ba ko ya shiga tunani ko ya bada wani mungun yanayi a'a jama'a Allahu lahu amrahu waja'ala ghinahu fi qalbihi sai Allah ya dauki wadatin sai sanya mai a zuciya sai waye gari wadata ba a jiki take ba bai da abin hawa bai da tibabi mai kyau bai da gida mai kyau amma kuma yana da wadata na abin da Allah ya bashi ba wanda zai ce ya taba ganin shi yana kaskantar da kanshi yana wulakantar da kanshi kila ya wadatu da noman shi kila ya wadatu da aikin da yake kila ya wadatu da kasuwancin sa ya wadatu da abin da yake ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa atatu dunya wa hiya radima sai duniyar ta zo mai tana makaskanciya tana so ko ba ta so za ta zo wannan hadisi ibnu majah ya rawaito shi da haka abu na biyun kana son ka morewa wannan rayuwa ta duniya da Allah ya buga mana bisanin ta yadda za ta zo ta kare ka sanya lahira ita ce burin ka. sai kai aiki kaɗan ka yi shekara sittin ko saba'in ko arba'in ko hamsin ko kasa da haka kuma ka mutu ka je ka shiga cikin aljanna khalidi na fiha abada ka nan kuma kafiri sai ya zo ya rayuwa shekara saba'in 100 yanzu ma ya yi shekara ta fi ɗari kuma da ya mutu je shiga wuta khalidi na fiha abada kun ga kenan ya zama kir da wannan rayuwa da yi abu na uku ka tuna cewa duk wanda ya bar wannan duniya ya bar ta har abada ba zai dawo ba da haka duk wanda ya aiki na kwarai zai je gare shi wanda ya aiki sabanin na kwarai shi ma zai je gare shi da haka kai yanzu dama ce na ka gyara abin da yake gaban ka na aiki abin da ya wuce ka Allah yana ba mu labari hatta idza jaa ahaduhumul mautu sai mutuwa ta zo wa ɗayansu ɗayan irin waɗannan kafirai qala rabbi irji'un ci ya ubangiji a da ni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu wa la'alla in yi aiki na ƙware cikin abin da na bari sai Allah ce kalla kai daga jin wannan kalmar ka san akwai tsawa a cikin ta kalla innaha kalimatun huwa qailuha abu ne dai yake ka wannan dai zance wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'su tsakaninsu da duniya akwai barza har zuwa tashin alkiyama ba dawowa to tuna wannan rana ce da ba dawowa Allah ce wa anzirin nasa yawma yatihimul azabu fayaqulu allazina zalamu ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل rana Allah yake cewa waɗanda suka yi zalunci za su Allah mai damu za mu amsa kiranka za mu manzanni sai Allah ce awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawa shi labaran tsauke ba ba za ku gushe ba kuna nan kuka shagala to yanzu ga shi ga abin da ya faru wasa kan tufe masakin allazina zalamu anfusahum abu na hudu in kana so ka ji daɗin rayuwa ka tana cewa rayuwa mai daɗi tana cikin imani da Allah da aiki na kwarai duk wanda bai da imani ba jin daɗin rayuwar nan waɗannan yanzu kafirai da muke ganin sun tara abubuwa na duniya to kai musulmi mumini kafi su jin daɗin rayuwar domin dan karamin abu ne zai hargitsa su kai ko ba komai akwai imani da kaddara wanda zai sa duk abin da zai zo maka sai ya maka sanya a cikin zuciya su kuma babu wannan a tare da su duniya suka sani gaba ɗaya. da haka abu kankani sai ya ruguza musu ruwa Allah ya amila salihan min za'in aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ce wanda ya aiki na kwarai namiji ko mace yana mumini to za mu raye shi rayuwa mai kyau a nan duniya a lahira za mu bai sakamako mafi kyan abin da yake aikawa wannan alkawari ne da Allah yayi ga wanda ya aiki da littafin sa ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama namiji ne ko ko mace Allah yayi alkawari zai ma'ana raya da kyau a nan duniya ya zo a hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataw akhrajahu muslim manzo Allah ya ce qad aflaha man aslama wanda ya mika wuya ga Allah ya rabauta wa ruzika kafafan aka azurta shi kamewa da wadatuwa da wadatar zuci wannan ya rabauta sannan wa qanna'ahu Allah bima ataw Allah ya wadatar da shi da abin da ya bashi dan abin da yake da shi sai zama ya wadatu wannan idan mutum ya bi zai gane cewa zai samu saukin rayuwa a cikin wannan duniya da muke rayuwa imamu ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa arda yana cewa irtahalatid dunya mudbira duniya fa ta bada baya wartahalatil akhiratu muqbila lahira kuma ta dusu faliku wa likulli wahidatin minhuma banun kowanne yana da ‘ya'ya duniya da lahira fa kuno min abina akhira ku zama ‘ya'yan lahira wala ta kuno min abina duniya kada ku zama ‘ya'yan duniya fa innal yawma amalun wala hisab yau aiki ne ba hisabi wa gadan hisabun wala amal gobe kuma aiki ne ba ba ba hisabi gobe hisabi ne ba aiki wannan imam al-bukhari ya kawo wannan asar ta'liqan a cikin sahih al-bukhari nashi wannan duniya dan adam bai da komai a cikin ta sai abu uku kai ma in ka duba su ne da kai shi ma ni ma kowa ya duba iya wannan abu ke da su manzo Allah yana cewa dan adam yana cewa dukiyata dukiyata yace wa hallaka min malika illa ma akalta fa afnaita Tana da wani ba duniya ne ce abin da ka ci ka karar dai yanzu abin da muka mallaka ɗaya daga cikin abin da zamu ne mu dafa mu ci ka ci kuma lokacin da zaka yi girkin zaka yi ta kawata shi ka sa magi magin ba kala kala gashi na ana talla ka sanya gishiri ka sanya mai inda wadata ka sa nama ko kibi ka gyara a zubo ma yana kanshi kana ci kana jin daɗi amma ka bashi wasu awanni idan ka je ka tsugunna ba ka san ganin shi idan ka yi sai ka yi kan wani zo ya gani ko ba ka ce ba ka so in ka gama ta shigo ta gani sai ka yi idan idan ma a fili kai za ka yi cikin rami ne ko ka yi ka binne kaga kenan wannan abin ya tafi ka raba da shi har abada kuɗin yanzu da ka fidda naira dubu ɗaya ka sai kaza ko naira ɗari biyar ka sai tumatiri ko naira ɗari ɗaya ka sai nama wannan kuɗin yanzu ya riga ya tafi ta waccan hanya kenan ka gama da shi Shi ne abu na farko da manzo Allah ya faɗa sai ya ce aula bista fa ablaita ko abin da ka sanya ya lalace abin da ka sanya a jikin hula ce takalmi ne riga ce abin da dai zaka ka sanya a jikinka shi ko wata rana zai lalace dole za ka kura da shi da ya kai da takurawa Allah ya sa riga shekara goma take maka wata ran sai ta rubi sai ka kura da ita sai ka zubar kaga da ta lalace shi nan wannan kudin ma ka gama da su to sai me ya rage sai manzo Allah ya ce wa ma wa zalik kuma bayan wannan fa huwa zahibun wa tarikuhu lin nas tafiya zaki ka ba mutane shi ka kalli wanda ya fi kowa kuɗi ka kalle shi ka gani me yake da dukiyarsa da ya wuce wannan Ka so na uku da ya zo a wata riwaya sai abinda da mutum ya bayar sadaka wannan ne zai tafi zuwa ga Allah Shi shine zai je tarar yanzu kalli wanda ya fi kowa kuɗi kaga dukiyarsa tana wuce abinda zai ci ko ya sha ko kuma ya ci abin da zai sanya wanda zai wa jikinsa hidima ko abin hawan da zai hau ko gidan da zai zauna duk waɗannan abubuwa za su su lalace in gida ne zai lalace wata rana ya zama kofai idan ma'ana abin hawa ne wata rana zai tsufa ya canza ya aje ya ga mutuwa in abinci ne shikenan ya lalace in ya sanya ya lalace menene zai amfane shi a wannan dukiya shine abin da ya aikin Allah da shi daka duk mai yawan dukiya in bai aikin Allah ba bai mori dukiyar ba don wannan more da ya mata ya ce yar kaɗan isa wani mai hikima yake ce amwaluna li zawil mirasi najma'uha wa daruna li kharabil maut nabniha yace dukiyoyinmu muna tara su ne dan masu gado gidajenmu da muke ginawa muna gina mutuwa ne da za ta zo ta rusar da su la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha mutum bai da wani gida da zai zauna bayan mutuwa sai gidan da ya zama gabanin mutuwa ya gina shi duk gidan da ga mutum ya je ya shiga alahira to a duniya ya gina shi faman bana ha bi khairin tsaba maskanuhu wanda ya gina shi da alkhairi gurin zaman zai mai daɗi faman bana ha bi sharrin khaba baniha wanda ya gina gidan da sharri to maginin ya tabi ya shiga uku kan min azizin sayalqa ba'da izzatihi zullan wa zahikatin yawman sayubkiha nawa ne mai madaukaki wata rana zai zama kaskanci nawa ne mai dariya wata rana zai zo yana kuka ainal mulukin lati an hazziha ghafalat hatta saqaha bi kasil mauti saqiha ina masu mulkin da sun manta da mutuwa sun gafara ga barinta har sai da ta zo ta shayar da su ɗacinta aka waye gari babu su wa hadhihi daru la taghurruka zuhrataha wannan gidan gidan duniya kada kawarta ta rude ka fa an qaribin tara mu'jabaka zawiha wani lokaci kankare za ga abin da yake baka mamaki shine ma'ana wannan abin da da yake rudarka da haka mutum ya yi kokari ya gina wa kansa kyakkyawan gida aya ɗaya alkur'ani duk ta haɗa waɗannan abin da muka ambata ita ce Allah ya ce wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu wala tabghi al da fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin wannan aya in mutum ya aje ta duk abin da yake bukata ta hada abinda Allah ya baka nemi lahira fi ma ataka Allahu daral akhirah ilimi Allah ya baka mulki Allah ya baka kudi Allah ya baka ko meye Allah ya baka nemi gidan lahira daga cikin abin da Allah ya baka amma wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya ba hana ka ci mai kyau ba ka sha mai kyau ka sanya mai kyau ka gida mai kyau ba hana ka ba wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka ka bayar ka ciyar ka taimaka ka yi kaza wala tabgil fasadi arzika ardi kada kai banna a bayan ka duk wani zanabi fasadi inna Allah la yuhibbul mufsidin to anan haka Allah ya buga mana misalin wannan rayuwa ta duniya sai Allah ce wa kana Allahu hakika Allah ya kasance a kulli shay'in mai iko ne akan dukkan komai sai Allah ce almalu dukiya wal banun wal banuna da yaya zinatul hayatid dunya ne na duniya ma'ana ku da kuke gaba baba cewa kuna da dangi kuna da dukiya a kori waɗannan talakawa to wannan ado ne na duniya amma wal baqiyatus salihatu anan me ya Allah ce al'amalul baqiyatu salihat sai a goge lafazin al'amal sai a kawo siba kun ga baqiyatu siba ce wanzazu me wanzazu ayyuka as salihat siba ce nagartattu me nagartattu ayyuka kamar da Allah ke cewa innal ladzina amanu sai ce wa amilus salihat Ta ne ce wa amilul a'malas salihat ba wannan ba ya kace was salihati wanzazzu kuma nagartattu waɗannan khairun inda rabbika sawaban su ne mabi alkhairin lada a wajen ubangijinka wa khairun amala su ne mabi alkhairin abin bu wajen Allah to me albaqiyatu salihatu an samu fassara daban-daban daga magabata Abdullahi dan Abbas da Sa'id bin Jubair da wadda yawa daga cikin magabata suka ce albaqiyatu shine as-salawatul khams sallolin nan guda biyar azhar la'asar magariba isha'i asuba asuba azhar la'asar magariba isha su ne albaqiyatus salihat to waɗannan sallolin me yasa kira su wanzanzu? domin in ka mutu su ne za su dawwama su ne za su je a ima hukunci da su duk abin da yake nan na duniya ai ya wuce in gida ne ka bar shi in mata ne ka bar su in abin hawa ne ka bar shi in kaza ne ka bar shi menene yayi saura yanzu da ka mutu su ne ayyukanka dama maza Allah gaya mana mamaci idan ya mutu abuwa uku suke raka shi da dukiyarsa da iyalan shi da ayyukansa iyalan shi dai zamu ga mutum ya mutu in yana da yaya da su za a ji abin ne ko yayye ko kannai ko dangi ko abokai to wannan iyalan shi ne za su raka shi sai dukiya dukiya shine abin da za a hada da makarar da za a dauke shi in kudi aka biya aka dauko haya motar da za a kai shi da wani mayafi ko bargon gidan shi ko tabarmar da za a sa duk wani wannan nau'i ne na dukiya da za su raka shi duk waɗannan dawowa za su yi iyalanka dawowa za su yi matarka ba za ce ku nuna min kabarin bayan in je taya shi kwana haka nan ɗanka haka nan ƴan uwanka ba wanda zai je taya ka kwana a makabarta wai ana hakaito cewa wani da ya rasu matarsa da ƴansu suka je makabarta suka zauna saboda ba sa sarrafuwa da shi sai da suka shekara cir sai suka yi haɗa kaya za su tashi sun gaji da zaman tunda ba dawowa zai ba sai suka je daga daga sama ana cewa hal wajadu ma faqadu wai yanzu da za su ci sun samu abin da suka rasa ne sai suka ji wani ya ce bal ya isu ban sarafu sai wani ci a gefe ce a'a sun dai gaji ne kuma suka juya ne za su tafi to kowaye zai je ya zauna a makabarta ba zai iya zama tare da kai ba Me ye zai zauna tare da kai dindindin ayyukanka su ne ana Allah ya kira su albaqiyat kenan almalu ba sa cikin albaqiyat albanun ba sa cikin albaqiyat za su zama ya ne in sun taimaka mutum ya yi aikin da Allah yake so yayin da ka ɗau dukiyar kaciyar sai ta zama cikin Ya yayin da kai ɗanka tarbiya zama mutum da ɗari sai zama cikin albaqiyat Da zai dinga ma addu'a to da ka suka ce albaqiyat nan ana nabin su ne waɗannan salloli guda biyar amma aka samu ta riwaya daga Asa ibn Abi raba da wani kaulin daga Sa'id ibn Jubair da wani kaulin daga Abdullahi dan Abbas suka ce albaqiyatu salihat sune subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim waɗannan kalmomi sune albaqiyatu salihat sune ma'ana wanzazzun ayyuka waɗanda za su dawwama da haka kenan idan mutum yana so ya samu abin da zai dawwama shine ya lazumci waɗannan kalmomi ambatan Allah subhanallah tasbihi kenan walhamdulillah tahmidi kenan wala ilaha illallah tahlili kenan Allahu akbar takbiri kenan sannan wala haula wala quwwata illa billahi al-ali azim wannan shi ake kira hauqala waɗannan abuwa in mutum ya lazimci su to yana tara wa kansa wasu ayyuka ne da gartattu, waɗanda za su dawwama ko da dukiyarsa ta kare ko da 'ya'yansa sun kare da haka anan abin da ake gaya mana kira ne zuwa ga riko ga waɗannan abubuwa ɗin wasu malamai suka ce albaqiyatu salihatu dukkan ayyukan kwarai sun shiga ciki wannan shine ra'ayin ibn jarir at-tabari yana cewa aulal aqwali fi zalika bisawabi zancen da yafi zama daidai qawlu man qal shine maganar bayanin wanda yace hunna jami'u amalil khairi dukkan ayyukan alkhairi dukkan ayyukan alkhairi sun shiga cikin albaqiyatus salihat sallah tana ciki azumi yana ciki karatun alkur'ani yana ciki hauƙala hamdala subhanallah takbiri tahmidi duk suna cikin albaqiyatu salihan shine to waɗannan abuwa khairun sune ne suka bi alkhairi sawaban wajen lada sun fi wannan dukiya da suke alfakari da ita sun fi ‘ya'ya da suke alfakari da shi sun fi mulki da suke je da shi sannan wa khairun amala kuma su ne mafi alkhairin abin fata da ake son aje wa Allah da shi da haka a cikin wannan ayoyi da muka karanta guda biyu na ɗaya akwai tsoratarwa daga karkata zuwa ga rayuwar duniya gaba ɗaya shagala da duniya in mutum shagala da duniya zai zo ji kunya don yana ji yana gani za ta bashi ko ya batta sannan a cikin wannan ayoyi har wa yau cikin abin da suke karantar da mu suna gwada mana cewa wannan rayuwar ba matabbaciya ba bace. kamar yadda Allah ya buga mana wannan misali na duniya zuwa za ta wuce to haka rayuwar ma sannan kuma tana gwada mana cewa dukiya da ‘ya'ya ba komai ba ne kawa ne na duniya amma menene abin da ya bi a gurin Allah albaqiyatu salihat kwadaitarwa kenan zuwa ga aiki na gari zuwa ga faɗan wannan kalmomi zuwa ga yawan ambatan Allah zuwa ga yin sallah zuwa ga yin azumi su ne abin da za su amfane mu kuma bayan wannan wasu abubuwa ne da yake a nan duniya ne kuma za su zo su wuce ubangiji Allah ya mana gam daga tarsi. Allah ce wa yawma nusayyirul jibal wa yawma nusayyirul jibal wa tara al-arda barizatan wa hashawnahum falam nughadir minhum ahada وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا الله يقول ويوم نسير الجبال كأن بشرانا دزام تفير دواسو wata ratsa bariza za ka kasa a fili ga tanan ba wani abin da ya kare ta ba shamaki ba komai a kanta wa hashnahum Allah ce muka ta falam qadir minhum ahada babu wani wanda muka bari ka ambaci nan rana din uridu ala rabbika aka bijirar da su ga ubangijin saffan sahu ko kuma ka ce sahu sahu da qaliji tumuna kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra abai yadda muka halice ku a farkon lamari bal za antum kai kun ma rai cewa allan naj'ala lakum maw'ida ba za mu iya sanya muku wani lokaci ba da wani lokaci da za mu tayar da ku wannan aya Allah madaukakin sarki yana faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya tina da ka wa yau din nan suka ce ai bai ma'ana yau yawma ta ambaci ranar da nusayyirul jibal za mu tafiyar da duwatsu duwatsu din nan Allah zai tafiyar da su a wata ayar Allah ce wa tasirul jibalu saira duwatsu za su dinga tafiya taral jibala tasabuha kamidatan wa hiya tamurru marra sahab za ga duwatsu ka dauka a kafa suke amma tafiya suke kamar da hadari yake tafiya wa yasalunaka anil jibal fa qul yansibuha rabbi nasfa ubangiji zai gama da ita zai kadaita sai a waye gari ba wani komai shi yasa Allah ce wa taral arda bariza za ga kasa a abuɗe me ma'anar bariza ai zahira ta bayyana ta fito za a ganta babu wani dutse ba wani tudu ba wani kwari ba wata bishiya ba wani gine-gine babu wani abu shi ta Allah ce tsohaka an safsafa la tara fiha iwa wala amta a ranar za ga tsaka ta nan fitar komai ya tafi tafiyar da shi idan dutse mai girma zai ruguje ya lalace to ina ga wani gida da dan adam ya gina dutse wanda Allah ya kafa shi suna cewa in kaga dutse ya ya kafu ya fito waje to abin da yake kasan ya fi na wajen yawa amma Allah zai tafiyar da shi a waye gari ba komai ba shuka ba gini ba komai shine wataran arda ba ma'ana za ganta ga tanan ta fito ta bayyana ba wanda yake a kanta a wani gurin Allah ce wa idal ardu muddat wa alqad ma fiha wa takhallat idan aka miƙe ƙasa ta watsar da abin da yake kanta hatta na cikin kabari sai ya fito afala ya idza bu'thira ma fi ma qubur za a fito da duk wanda suke cikin kabarruka sai Allah ya ce wa hasharnahu a wannan rana mun tara su ma'ana na farko da na ƙarshe maza da mata yara da manya abokai da makiya muminai da kafirai aljanu da mutane dabbobi da tsuntsaye da dukkan abin da Allah ya halitta ranar ba abin da zai saura sai Allah ya tara shi mun karanta wannan a cikin alkur'ani Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay sai Allah ce me thumma ila rabbihim yuhsharun za a tara su wajen ubangiji gaba daya da haka Allah ce wa hasharnahum muka tara su falam nughadir minhum ahada ba wani wanda muka bari qul innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum na barku da na karshe duk Allah ya tara zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud wannan rana tashi alkiyama kenan ba wani wanda zai saura kowa sai ya zo kuma rana ce da ba makawa Allah ya ce wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi Allah ya kira ta da yawmal jam'i dan a ranar ba wani wanda zai buya a wani gurin Allah ce haza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin mun tara ku da na farkon yawma yajma'ukum li al jam'i zalika yawmut taghabun duk waɗannan ayoyi suna da cewa a ranar tashar kiyama kowa da kowa sai ya zama a gaban Allah madaukakin sarki wa uridu ala rabbika an bijirar da su ga ubangijinka sabban suna sahu anan sabban ko dai a dauka sahu daya sai zamana da mutanen farko da na ƙarshe duk gaba ɗaya sahu ɗaya Allah zai tara su sahu guda ɗaya tak za a tara mutane Allah ya ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra kun zo mana kamar yadda muka halice ku farkon lamari kowa shi yazo daya daidai ba wanda yazo duniya da wani abu kowa shi kadai yazo wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kun zo mana daidai ko kuma ba wanda zai je da wani abu manzo Allah ya ce za a tada mutane rana tashi kiyama babu takalma kufatan ba takalma uratan tsirara gharlan babu kaciya tare da su har ma ɗaya daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah ranan mata sun shiga uku sashi yana kallon sashi manzo Allah ce na Aisha lamarin yafi karfin haka ba ma wanda zai tuna wani ai in kaga har mutum yana tuna waye kusa da shi bala'i bai bala'i ba ko anan duniya in musiba ta musiba manta ake da komai bare kuma lahira da haka Allah ya ce za ku zo mana haka mu bijirar da ku kama kum awwala marra sai Allah ya ce bal za'amtum kun ma raya Allah ja'ala lakum maw'ida ba za mu sanya muku lokaci ba wannan ana magana kamar da kowa da kowa amma a hakikanin gaskiya abin da ake nabi waɗannan kafirai da suka karyata ai kun ga wancan mai dukiya mai ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima to irin su ake magana su rudu da duniya suna ganin ba za su mutu ba to yau Allah ya ce to gashi yau mun tara ku da kuna ganin ba ba za ku koma zuwa ga Allah ba to gashi yau Allah ya dawo da ku ya tara ku an zama sahu sahu to nan ma ana so a tunawa wanda zai rutsura rayuwar duniya to gaba abin da za a tara a gaba a wannan ranar ne albaqiyatu salihatu za zama khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala a ranar mutum ba abin da yake bukata illa ya zama ya kubuta ya tsira dukkan annabawa ma kamar yadda ya zo a hadisi za su dinga Allahumma sallim sallim sallim ya Allah ku fitar da mu ya Allah ka tsiratar da mu sai Allah ya ci gaba da sibata mana wannan rana ce wa wuzi alkitab wa wuzi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبسا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاصرا ولا يظلم ربك أحدا نعم وبنجي الكتاب أكا سنيا للتابي أكا أجي للتابي فترى المجرمين a ranar za ga masu laifi mushfiqina min fihi suna masu matukar tsoro da kaɗuwa da abin da ke cikin sa na suna ce tana ya kai can mu ma li kitab wannan wani irin littafi ne la ƙadiru, saghiratan baya barin ƙaramin abu wala kabiratan ko babban abu illa a sahaba ce ya kididdige Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata sun same shi anan a halacce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka baya kowa wannan ma ne mashhad ne da kuma shahidi yawmil qiyama a ranar daga cikin manya manya abubuwan da za su faru shine za a bujuro da littafi wa wudi alkitab littafin da ake rubuta ayyuka dama kowa Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin da suke rubutawa to ranar tashin alkiyama a ranar za a bijiro da wannan littafi ko samu littafin sa kulli wa kulli insanin alzamna ta'irahu fi unuki wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura sai ce ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba daka a ranar kowa zai samu littafi to a ranar sai Allah yake ga mana sibar almujrimin masu zanibi wanda suka rudu da duniya? wanda suka kafirce suka bada baya Allah ce fatar jirimina za a ga masu laifi mushrikai mushfiqina min ba'ihi suna masu jin tsoro da abin da yake rubuce a cikin wannan littafi saboda irin ayyukan da suka aikata a duniya za yi suna cewa ya wailata ta can mu tun anan za su gane cewa sun halaka kamar da Allah ya gaya mana wa amma man utiya kitabahu bi shimali فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية sai ce ma'ana duk wanda aka ba littafin da zarar ya kafa littafin daga hagu ya ga abin ciki gaba ɗaya zai sani ya halaka sai ce ya waila ta hazal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan baya barin karamin abu wala ka babban abu illa ahsaha ce sai ya kididdigi suna ganin hatta abin da suke ganin Ɗan karami ne bai kamata ya shiga littafin ba gashi a ciki dan karami da mutum yake ganin bai taka kara ya karya ba yau ba gashi yau matajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ranar ba wani abin da zai buya komai zai zo su gani wanda ya nuna kenan ashe akwai ayyuka manya akwai ƙanana a cikin zunubai inda ce la yughadiru saghiratan wala kabiratan mali hadar kitabi la yughadiru saghiratan wala kabira ina akwai kananan zinabai akwai manya kamar yadda ma hadisi ya nuna wannan manzo Allah ya faɗi irin kaba'ir ijtanibu sab'al mubiqat Ku sanci ababai bakwai masu halakarwa me yesu ya rasulullahi shi as-sihru wa qatlun nafsi wa qazbul musanat wa tawalli yawm az-zahab har zuwa ƙarshe manzo Allah ya ambaci abubuwa guda bakwai sannan wani hadisi inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidai yana cikin manya manyan zunubai mutum ya la'anci iyayensa a mutum zai la'anci iyayensa ya rasulullah yace ya zagi uban wani sai a ma. ma'ana ya zama sababin da zai ja iyayen shi zagi ba da haƙƙi ba kun ga wani yana kenan akwai manyan zunubai akwai kuma ƙanana to ranar duk gaba ɗaya za su tara an rubuta komai wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata za su same shi gashi nan babu abin da zai buya a ranar domin inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a Allah baya zalunta mutane komai sai ana Allah ce wala yazlimu wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta ko kowa kowa zai ga aikin da ya a ranar za a da wannan aiki babu wanda zai kubuta a ranar sai mumini sai mai aiki na kwari sai wanda Allah ya tsiratar ya tabbata hadisi mumini bayan ya karanta littafin sa hankali ya tashi sai Allah ya sitirta shi sai Allah ya rabe shi ma'ana ya gani da shi Ya ce kada ka damu a duniya na suturta ka ce yau a nan ma zan suturta ka sai Allah ya mai gafara amma shi kafiri zai shiga cikin rutuwa ce wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wadannan ayoyi da muka karanta guda biyu ko guda uku suna sibata mana ɗaya daga cikin yanayi na halin tashin alkiyama a ranar ƙasa ma za a canza ta duwatsu za a nake su ba wanda kuma zai kuya kowa zai je zuwa ga Allah sannan abu na biyu bayan an jera mutane sahu a gaban Allah har ma wanda suke karetawa din duk za su yi a gaban Allah sannan kuma za a zo a kawo littafi kowa sai an bashi littafin aikinsa kuma zai ga komai a ciki kamar yadda nan Allah yake gaya mana mushrikai kafirai mujrimai har ma za su yi mamakin wannan wace irin ƙididdiga ce dama Allah ce waƙafa bina hasibin duk wani lissafi ya ƙare a wajen Allah maɗaukakin sarki da haka idza ma kalautar dahar bi ribatin in ma ka kaɗaita kana ganin za ka yi saban Allah to ka tuna fastahi min nazarin ilahi wa kullaha innal ladhi khalaqa az-zalama yarani kaji kunyar Allah ka gaya wa zuciyarka cewa wanda ya halicci duhun yana ganina babu wani abin da zai salwanta sai an zo da shi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha sannan Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wani ruwar kenan ba abin da mutum zai yi kubce da haka mutum in zai aikata aiki na kwarai ya aikata kan shi yiwa in yayi mummuna aiki ma kan shi cuta dan wannan mashadin sai ya zo shi sa Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa wannan abin da zai faru babu zalunci kowa abin da yi ne zai gani da haka nan kwadaitarwa ne da kowa ya yi aiki na kwarai don ya samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya azurta mu da kyakkyawan sakamako Allah ka nisantar da mu daga mummunan sakamako Allah ka ba mu damar yin ayyuka nagartattu waɗanda kake so ka nisantar da mu daga abubuwan da baka so anan zamu tsaya sai idan Allah ya kai mu rana asabar zamu tsora gobe juma'a ba za mu yi tafsiri ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure Allah ya nuna mana kuskuren ya ba mu ikon gyarawa wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa arju an tansarihu rashidin